studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu manoman da ba su da karfi na kananan hukumomin gayya sun amfana daga wajen gwamnati da takin zamani a farashi mai rahusa wata hanyar ba su damar samun taki cibiyoyin aiki da sakon kuɗi guda uku na karamar hukumar karkara fondo mai yaƙi cikin jihar filinge aka kai mahari a ranar litinin akwai mu da ƙarin bayanan magajin garin kwamin ɗin a cikin shirinmu na musamman kuma wani masanin zamantakewar dan adam ya ba da hanyoyin kawar da bara a cikin zamantakewar al'ummar nijar to madala yanzu ga na naku ɗaya na bin ɗaya kisan mutum biyu farar hula cikin daren uku zuwa hudu ga watan juli a ƙauyukan ure glaju da winde bohal haɗe da wani umarnin sau'i 72 na al'umma da su bar ƙauyukan nasu cin zarafin mutane dauke da makamai na kungiyar ta'addanci gan da ke yankin talabiri ya janyo kwararar mutanen karkarar ur glajo a cewar hukumomin jiha a torodi fiye da mutane dubu goma da suka fito daga ƙauyukan ur glajo suka baro gidajensu domin samun mafaka a torodi da ya mai a cewar cibiyar osha Zuwa wannan rana alamun kamuwa 43 mutuwa guda da kuma waɗanda suka samu sauƙi 25 shine sakamakon halin annobar dusa da aka samu a Asamaka daga cikin 'yan da aka kuro daga ƙasar Algeria waɗanna matakai ne aka ɗauka wurin domin takaita yaɗuwar cutar. Amsa tare da Hamisu Mama Lawali shugaban kula da cutuka a ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin Agadas a cikin rahoton Anise Karim. Tun farko mun samu mutane 22 da suka kamu da cutar, daga baya kuma an samu ƙari. Zuwa jiya dai mutane 43 ne suka kamu da wannan cutar ɗayan ya rasu. Mutane 26 suka warke, kuma yanayin yana cikin kulawa. Ba wata matsala akwai magunguna babu wata matsala na kula da marasa lafiya masu cutar dusar a Asamaka. Mutanen dai baƙin haure ne na ƙasar Mali. Har yanzu ba a samu wanda ya kamu ba a cikin mutanen garin. A cikin bakin hauren ne, wanda ya mutu tsoho ne, sai an samu sakamakon gwajin za a tabbatar da in cutar dusar ce. Sakamakon na'urar gwajin kaɗai ne zai iya tabbatar da hakan. A 'yan kwanakin da suka wuce mun kawo labarin matsalar fyaɗe a wuraren da mutane suka baro mahallinsu da ke minisurwa 'yan mata da mata su ne matsalar ta shafa. Wakilinmu ya hiranta da wani likita domin sanin kulawar farko da ya kamata a ba mata da 'yan mata da an kama fyaɗe. Dr. Aliyu Umaru Bashiri, shugaban likitar minisurwa a cikin rahoton Mamman Idrisa. a likitance abinda muka sani wanda aka yi fyaɗe na cikin hatsari da yawa kenan yana son a likitance a gaugawa a duba lahiyar shi dan a kare wannan abun wanda yake iya sanadiyar mutuwa a gare shi shine na farko abin da kamata a mishi a kwanta mishi da hankali dan yana cikin tashin hankali hadari wanda suke a ciki kaga dai na farko kamar a wajen ma'aikata ta kan iya samun matsala wadda a gaba ba ta iya samu aihuwa ba ta kan iya ta ɗauki ciwo ciwo iri iri kama ga su VIH abin da ake ce masu sida eh, na biyu abin nan yake iya taɓa kwakwalwa ta ta kai ga ta hankali inda dole dole likitoci sai sun yi aiki da wannan wajen yi mata magani mai abin da muka gani a cikin al'umma mutane sun yi son su boye abin sai ya zama matsala wani bi ciwo ya shiga ba ɗauki mataki ba kiran da zan yi a kiyaye in ya faru da gaugawa a zo a ga likitoci ka a boye mu likitoci ba iko ba ne wanda zai sa ai sharida ko ko a'a mu lahiyar mutum ita ta dame kenan in wanda aka ma shi ya sami lahiya ya warke sauran abubuwan mu ba namu ba ne wannan ta wani bangare hare-hare a maraɗi da eh, wato da zuzuɗa suna lalata kan hatsi shine babban labarin halin damina a kwanaki goma na watan juli a cewar ma'aikatar ba da labari da ƙiddigar noma halin damina bai da ta da hankali mustapha mumuni ya yi wa muhammad mamman ƙarin haske A cikin garuruwa 2,673 da yankin jihar Maradi ya kunsa, garuruwa 2,629 suka yi shuka. Kenan kwatankwacin kashe 98 cikin 100 na garuruwan yankin jihar. Idan kuka ɗauki noman hatsi da aka fi mai da hankali a kansa, garuruwa 44 ne kaɗai ba su yi shuka ba. Waɗanda suka yi shuka ta mutu a cikin watan Mayu da watan Juin. A ƙarshen watan Juin mafi yawan su sun shuka. Muna da garuruwa arba'in da tara a gundumar da kwaro da shuka su ta mutu. Muna tunanin kafin ƙarshen wannan wata komai zai daidaita. An samu bullar fara a cikin gundumar mayayi da kuma kwari a cikin gundumar da kwaro da kuma tsutsa a cikin gundumar gabi. Sai kuma a cikin karamar hukumar kakara ta Tondikin Diya jihar Filinge wannan shekara fiye da kashi saba'in cikin ɗari na ƙauka suka yi shuka zuwa wannan rana. domin rakiyar manoma gwamnati ta samar wa kwamin ɗin tona 200 na abinci da za a rarraba kyauta mu saurari ƙarin bayanin isa nuhu magacin garin tondikin a cikin rahoton hassan mummuni. <laughs> a yanzu haka muna iya cewa mun gode Allah damina ta kankama a mafi yawan yankin namu duka da ba a rasa ko dai wayanda suka yi shuka ta mutu ko kuma waɗanda ba su ma yi shuka ba idan aka lissafa kashi 75 cikin ɗari na garuruwan sun yi shuka kenan sai mu ce alhamdulillah abinda muke son shaidawa manoma su yi kokari su yi aiki su samu amfaninsa su komomi suna nan suna wani tsari da suke shiryawa na raba cimaka an yi mana tanadin ton 200 duka lokacin da cimaka ta zo garin damuna za mu faɗa wa jama'a su zo su ɗauki yadda za a rarraba shi idan mu ta samu abinci ɗan kaɗan zai je ya yi aiki zai samu amfaninsa. Kina zama duk da albarka. Matsa a kan batun mara inda a farkon wannan kamfan noma a Nijar gwamnati ta ɗauki niyyar gudanar da aikin sai da taki a farashi mai rahusa domin manoman da ba su da karfi na ƙananan hukumun gaya yalu da tanda ton 43 ne na takin zamani aka saida a farashi mai rahusa wannan mataki na da burin sauƙaƙa samun taki na zamani Idrisa Abdu daraktan noma na jihar Gaya a cikin rahoton Fadal Alu. sase da wannan a bangaren da'irori uku ne da'irar gaya yelu da kuma tanda an kawo ton 22 da kuma takin zamani wannan shine da gwamnati ta kawo haɗin gwiwa da fawo sayarwa ce a cikin farashi mai rahusa buhu da ake sayarwa a kasuwa jika 21 na ana sayar da shi ne jika biyar. sannan suna sayar da takin zamani kenan sauƙi ne ga masu noma tallafi ne wanda da ake zaɓar waɗanda suke da ɗan ƙaramin ƙarfi su ne suke amfana da wannan tallafi. Dandalin hada-hada tsakanin Afirka da Amurka ya buɗe a ranar jiya a birnin Gaborone na hedikwatar Botswana. makasudin wannan dandali da ke da taken ƙara darajanta afirka a cikin harkokin hada-hadar duniya shine ya janyo alfanu na dandalin shugabanni na taron kamfanonin amurka na watan disamban shekara ta 2022 ta hanyar samar da damammaki na ƙara jona masu faɗi a ci domin bunƙasa dangantakar kasuwanci. zuba jari da hada-hada shugabannin afirka shida daga cikinsu shugaban ƙasar nijar muhammad bazum suka yi halarta wannan dandali da ya tara fiye da shugabannin ɓangaren masu zaman kansu na amurka da na afirka dubu guda Mutane da dama ɗauke da makamai da ba a tantance su ba suka kai wani hari a ranar Litinin a ƙauyen Fondo mai yaƙi ƙaramar hukumar karkarar Tondikin Diya jihar Filinge a cewar hukumomin cibiyar sakonni da kuɗi guda uku ne aka kai ma harin Isa Nuhu magajin garin Tondikin Diya Lalle labarin Lalle labarin da muka samu jiya da safe wajen karfe tara ne waɗansu masu motuna su biyar sun zo kowane moto mutum biyu yake samansa. A shigowar fandu sun ga wata mota ONG da ke aiki a wajen suka amshe motar. Masu motuna biyu suka tsaya wajen motar. Su kuma motuna uku suka shigo kasuwar inda ake karɓar kuɗin. Suka karɓe kuɗaɗen mutane da suka kai miliyan biyar. Sai suka hau motunan suka tafi da motar sai suka kara da tayoyin motuna uku a wajen wani mai sayar da kayan moto suna tafiya sun haɗu da wani mai moto sabo suka kwace sai suka ɗauki hanyar da ke zuwa wajen bani kilishi na ɗaya daga cikin kayayyakin abinci a sani shayar da ya samu tambarin shaidar inganci daga ƙungiyar afirka ta mallakar ƙirƙirowa masu wannan kilishi na kokari domin kare kilishi a afirka da ma duniya menene wani kaya ko abinci da aka ba tambarin shaidar inganci kuma ya za a kare shi soli abdullahi shugaban wani kamfanin yin kilishi ya amsawa asman shina Samfurin da aka san da zaman shi, wato kamar kaya ne mai wata lamba, in kayayyaki suna da wannan lamba ma'ana kamar kayayyakin suna ƙara wata daraja ne. Wannan lamba ta musamman tana nufin mai kayan ya kare shi, kuma ana san da cewa kayan mallaka shi ce. Sama harkar kawo kariya ga kilishi, muna son mu kare shi ne hal turai. Za a yi kariyar ne kamar yadda muka yi a nan Afirka. Za a sa ido ga sarrafawar don tabbatar da amincin samfurin ma'ana za a tabbatar da tsafta. da shi an saka bayanai da yawa kuma an ƙara wasu cikin ƙa'idodin bayanai ta wanda ne za ku iya aika fayil haka tare da abin da zai nuna inda mai tambayar aiki da samfarin yake. wato yanzu sai rahoton mu na musamman bara ta zama wata annoba a Nijar birane da ƙauka ba tsira ba duk da cewa kuma bara na zama laifi a dokance. Wannan doka na kumshe da raguwar abubuwa a cewar masanin zamantakewar al'umma a sani Yahaya Janjuna a cikin rahoton Alamin Washar. Akwai wasu al'amura na al'adu da zamantakewa da ke sawa muna yi wa ka'idodin addini fasarar da ta saba wa gaskiyar abin da suke nufi. Wato Allah ya bawa wasu kuma ya tilasta musu su baiwa waɗanda ba su da. A lokaci guda ana baiwa mutane ƙwarin gwiwar su ba da kyauta domin su sami alheri gobe kiyoma. Wasu suna nan kawai don su karɓa. Daga nan wasu suka gane cewa nuka hannu kawai ya kamata a yi don a sami wani taimako da wasu ke yi. Masu badawa suna samun alheri a lahira su kuma masu karba su dace da kuɗaɗe ko wasu kayayyaki hakan ya zama wata taimakekeniya da ba a gai amma idan hakan na faruwa a cikin ƙasa yana lalata hanyoyin tushe na ci gaba Me ke sawa bara ba ta gaja da baya? pour comprendre le pourquoi de l'échec domin a fahimci dalilan da ya sa dukkan matakan da aka ɗauka saboda a dakile barace-barace sai an yi nazari a gane zahiri menene wani al'amari barace-barace a niger wani lamari ne mai kuma yana faruwa saboda dalilai masu yawa kuma matukar ba a fuskanci waɗannan dalilai masu ingiza mutane cikin barace-barace ba a ko wuya a shawo kan wani al'amari saboda haka ne duk dabarun siyasar da aka ɗauka a wannan fanni suka sha ruwa wanne irin hanyoyi ne ya kamata a bi don kawo ƙarshen bara? pa A takaice ba da dalilan gaske na wani al'amari ba, al'adun al'umma ne ya kamata a sake dubawa a sake tsara su cikin al'ummar mu domin lahirin ƙasashen duniya su tarbiyyantar da 'ya'yansu saboda su yi aiki su taka rawa wajen gina ƙasashensu. Wani al'amari na barace-barace bai ja da baya saboda dalilan suna da zurfi suna da alaƙa da tafiyar tsarin al'umma. A sake duba al'adu da mummunan fasarar da ake yi wa ka'idodin addini. Kada a ɗauki talauci a matsayin dalilin da ya kawo barace-barace. Nijar ba ce matalauciyar ƙasa ba shin dukkan talakawa na duniya mabarata ne a'a ba haka bane kenan wannan na nufin da sunan talauci ake yin barace barace amma ba shine babban dalilin ba ne qui n'est pas la cause principale To ina gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu barin haɗa ku da zanabo Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraron studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.